قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين sai annabi Musa ya ce yana mai bayar da amsa ga Fir'auna ubangijin halittu shine ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu in har kun kasance masu sakankancewa ne da cewa shine mahalicinsu to ku bauta masa